kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta samu nasarar doge ta kwaratar Stoke City da kwallaye uku da nema a gasar Premier League na bana mako na 23. inda aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage a jiya kungiyar kwallon kafa ta manchester ta samu nasarar kwallon ta na farko ne a cikin minti tara da fara wasan ta kafa dan wasan ta mai suna valencia a cikin mintuna na taran inda ya samu taimakawa ta kafan dan wasan ta Pogba daga misali ana mintuna talatin da takwas Pogba ya sake samun daman taimakawa wa Anthony Martial ya jefa kwallo ta biyu a ragar stock City a cikin minti na saba'in da biyu Lukaku ya jefa kwallo ta uku haka da aka tashi a wasan uku da nema a yau kuma za a fafata a gasar fa cup na kasar ingila inda west ham za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta shrewsbury town Leicester City a gida suna tare da Playwood Town sai kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United su fata da kungiyar kwallon kafa ta Leicester Town United. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Mansfield Town za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Cardiff City ne sai kungiyar kwallon kafa ta Reading su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Stevenage da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gogon Najeriya Niger kamar da kasar Chad. Idan muka tsallaka kasar Spain kuwa bangaren La Liga mako na 19 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Real Betis ta doke Leganes da kwallaye uku da biyu. A can kasar Faransa kuwa bangaren Ligue 1 na kasar Faransa a yau za a fafata a wasannin mako na 21 mai taken wasan tsakiyar mako inda kungiyar kwallon kafa ta Grandis a yau suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Spain. Sai kungiyar kwallon kafa ta Marseille za su fafata da Strasbourg sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco za su marje gumi da Nancy. idan muka dawo bangaren nahiyar afirka kuwa a wasan da ake fafatawa na can a jiya kungiyar kwallon kafa ta libya ta kasar libya ta doke ecuador da eh, equatorial guinea da kwallaye uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta nigeria suka tashi can jaras babu ci kasar rwanda a yau kuma za a fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar angola da kungiyar kwallon kafa ta kasar burkina faso sai kasar kamaru ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta congo idan muka dawo sauran labaran ko hukumar gudanarwa ta kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta ba da tabbacin tafiyan dan wasan ta jinya mai suna dembele wanda zai tafi jinyan sati uku sakamakon rauni da ya samu a kafarsa a yayin da suke training a bangaren saye da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana buƙatar ta ga ta rike mai tsaron ragarta david de gea kan ya ci gaba da zauna a kungiyar har zuwa lokacin da zai aje takalman ledarsa shugaban kungiyar ya amincewa zai biya dan wasan fan dubu dari biyu da hamsin a duk sati a maimakon fan dubu ɗari casa'in da ake bashi kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana tattaunawa kan batun dauko dan wasan kasar gaban a abamin mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund don ya maye mata gurbin alex sanchez wanda yake yunkurin barin kungiyar a watan janairun nan ta kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta bi sahu manchester united da manchester city wajen zawarcin dan wasan arsenal din alex sanchez mai shekaru 29 da haihuwa a bana kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta ce har yanzu dai tana kan bakanta na zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta west mai suna andy carroll